alaikum wa rahmatullah yan uwa mu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu da fatan muna cikin kofin lafiya to mun ɗauki dogon lokaci kwarai da gaske ba tare da muna kawo muku abin da ya shafi ɓangaren crypto ba to na ga wani opportunity ne ko kuma ina so na faɗa wa mabiya wannan channel na mai albarka wani secret wanda insha Allah rabbi za ta ji daɗinsa musamman idan mutum trader ne a cikin kasuwar cryptocurrency to yana da kyau mutum ya tsaya ya natsu kwarai da gaske domin ya saurari abin da zan yi bayani a kansa saboda na san insha Allahu rabbi zai taimaka masa wajen jin daɗin trading nasa da kuma ƙara masa confidence wajen yin wannan trading din so kamar yadda um, za ku gani wannan ainihin wata exchanger ce wadda ake hada hada kudade a cikinta na trading na coins da sauran abubuwa wadda take da suna kucoin so a cikinta zan yi bidiyo insha Allahu rabbi zuwa bidiyo na gaba zan duba na ga wace exchanger ce wadda mutane suka fi amfani da ita so sai na rika muku bidiyo akan abubuwan da ya shafi trading wanda na tabbata yan uwa za su kari da wannan ainihin abin da zan fara yi insha Allah so idan wannan ne farkon dan uwa shigo ka wannan channel na mai albarka ina ka da ka danna mana alamar subscribing sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda idan na saki sabon bidiyo na zai rika isuwa gare ka ba tare da bata wani lokaci ba to don haka sai mu sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon namu domin ganin abun da ya kunsa So kamar yadda na faɗa muku zan ba da wani spread ne wanda mafiya yawanci ba su iya amfani da abun ba mafiya wasu kuma sun iya amfani da abun. So zan ajiye link na group na telegram namu saboda idan abubuwa suka fito update so ana saka mutum zai iya gani ko da a ce bai kalla a youtube ba zai rika gani a cikin group sosai sai ya rika duba so wannan sikiret ɗin kamar yadda kuke gani ba wani sikiret ba ne wanda yake tsoho so wannan sikiret ɗin ya jima traders manya suna amfani da shi wajen gane yaushe ne coin zai tashi ko kuma yaushe ne coin zai iya faduwa so ba wani ainihin um, abin nan bane face shine bolingabat wanda mafiya yawanci kamar yadda na faɗa muku sun san shi wasu kuma ba su san shi ba so kamar yadda za ku gani gashi nan a chat ɗina za ku ga yana da zare guda uku ga guda ɗaya nan na nuna ga guda biyu ga guda uku ga na uku <clears throat> to yadda ake amfani da wannan ainihin bolon gabat shine idan mutum ya zo ainihin cikin exchanger sa idan mutum bai da shi misali yanzu bari na cire shi bara na gani na cire shi sorry to yanzu na cire bolin gabad na ci bolin gabad so kamar yadda kuke gani yanzu ya zama na yi heading ɗin komai so idan kuka duba kuka cewa yanzu kandila ne kawai yake nuna mana a nan sannan kuma yan uwa ku lura wajen amfani da time frame wajen yin analysis so idan kuka duba kuka wannan 8 hours time frame ne ga 4 hour time frame ga 2 hour 60 minute 30 minute 15 minute 5 minute har zuwa 1 minute sannan sai line chart ga daily weekly kai har ma da monthly ana iya samu so a nan dole idan kai trader ne sai ka lakamta da wanda time frame kake amfani da shi wajen yin trading naka maybe idan kai karamin trader ne ka ce kana amfani da maybe 5 minute ko 15 minute ko kuma 30 minutes so abinda ya kamata mutum ya a nan duk wanda duk time frame da mutum yake amfani da shi so sai ya kasance da shi yake amfani wajen ainihin analyzing na kasuwa ko amfani da shi ainihin wannan bolon gabat saboda idan ka ce za ka bi babban time frame da bolon gabat so za ka iya rasa entry naka ko kuma wajen fita so kai tsaye kamar yadda kuke gani na faɗa muku wannan h hour time frame ne wanda signal an fi samun signal masu kyau na gaskiya a time frame na ainihin irin 4 hours ko 2 hours ko kuma daily time frame so yanzu kai tsaye kamar yadda kuke gani za mu yi amfani da shi wannan 8 hours time frame din kamar yadda muke gani so idan mutum ya zo zai activating na wannan balon gaba din so mutum zai zo ya taba shi gashi nan za ku gan shi boll shine barin gabar kai tsaye mutum zai taba shi so mutum yana taɓa shi zai yi zoomin na sikirin nasa kamar haka yadda kuke gani gashi nan na yi zoomin so a nan gurin abin da zan nuna muku shine idan kuka duba za ku ga abubuwan da ya faru a baya na kasuwa za ku ga za ku fahimci abin da nake so na nuna muku so a daidai nan wajajen idan har mutum traders ne idan duk lokacin da ka sa bulun gaban naka a daidai in dai ka sa shi misali sai aka ce kasuwar tana a daidai nan wajajen kun ga nan wajajen ana kiran wannan kasuwar da ainihin um, za a iya kiranta da cofi za a iya kiranta da cofi saboda ita ba ranjin ba ita kuma ba ainihin trending market ba duk da dai idan muka bi ta muka faɗaɗa screen ɗin so zai ba mu hakan amma dai mu shi a chopi market to daga lokacin da ka ga wannan candle din ya zo kan wannan ainihin wannan um, trend line din so tun daga nan za ka fara shiri na shiga kasuwa saboda idan kuka duba cewa duk inda wannan candlestick ya zo ƙarshen wannan ainihin layin baya ƙetara shi ko ya ketara shi ba zai jima ba za ku ga ya sake dawowa cikin wannan layin so idan kana a matsayin traders idan ka ga irin wannan setup ɗin kamar yadda kuke gani gashi a nan gurin da ya faru so da ya fito kun ga sai kasuwar sai ta fara canzawa har sai da ma ya zo ya kusan taɓo wannan sannan kasuwar ta ci gaba da yawo a nan wajajen ita bata taɓo nan wannan um, trend line ɗin ba ita kuma bata wuce ba so daga daidai nan gurin kuma sai aka sami ainihin wannan candle an samu dogon bullish wanda da ya zo sai ya fasa duk inda ka ga kandil ya zo ya fasa kan wannan layin misali misali yanzu idan kuka duba ku ga cewa ga wani kandil nan wanda ya taɓa ainihin shi wannan horizontal line ɗin so bayan da faruwa haka wannan kandil ɗin da ya fito so sai da ya zo ya haura jikin wannan ainihin trend line ɗin sannan ya samu ƙwarin da zai iya pushing na kasuwan mai zuwa sama so idan kuka duba shi ma kuma da ya je zuwa ƙarshen wannan wannan wannan trend line sorry wannan moving average ɗin kai sorry ina cewa trend line moving average ɗin za ku ga me za ku ga cewa daga ƙarshe bayan ya yi wannan tafiyar za ku ga kandilan dai ba sa yawa a bayan line wannan um, moving average ɗin sannan sai ya sake dawowa sai ya yo ƙasa so kun ga me kun ga nan idan har ya zo ya taɓa daidai nan wajajen mun samu siginal na mi na bayan idan ya zo ya je ƙarshen wannan um, wannan moving average ɗin mai na sama so mun sami wajen da ya kamata mu fita a cikin wannan kasuwar so idan kuka duba tun da wannan da ya zo ainihin nan wajajen sannan sai ya fara tafiya idan kuka duba ku ga cewa a tsakiya dan dinga tafiya so da ya zo nan sai ya ƙara tafiya sai a daidai nan wajajen ya dinga yawo a tsakanin wannan moving average ɗin guda biyu wanda da ƙarshe ya zo ya fasa nan wajajen ya ɗan miƙe so kamar yadda kuke gani sorry yauwa kamar yadda kuke gani bayan faruwar wannan abun kasuwa ta jima tana yin ƙasa ga shi nan za ku ga kasuwa ta jima tana yin ƙasa amma me amma ba ta ƙetare ainihin moving average ɗin ko ta ƙetare shi za ta koma ciki saboda ba a son ta ƙetare shi to a daidai nan wajen ma idan kuka duba shi nan tun da ta yi ƙasan nan kaga idan ka shiga cikin wannan coin ɗin duk da dai ya jima yana yawo a nan so za ka ga me za ka ga kasuwar in dai ka shiga a daidai nan ɗin ba dai za a ce kana faduwa ba sai dai a ce kana riba amma ba ta da yawa so da kuma aka samu breaking na wannan ainihin moving average din na tsakiya so kasuwar sai ta zama ta ta zama ta yi sama so abin da za ku lura da shi a nan shine idan lokacin da aka samu wannan set of din mutum ya shiga da wuri so za ku ga cewa kasuwar ta yi abin da ya kamata wanda kuma mutum zai ji daɗin trading ɗin kuma zai sami alkhairi. So sai abu na gaba kamar yadda kuke gani nan ma idan kuka duba kun ga kasuwar ta tashi sosai a daidai nan wajajen wanda sai da ta zo nan bayan nan kun ga duk wanda ya da ainihin coins ɗinsa a nan zai fita da profit nasa sannan zai jira ta sake withdrawing kun ga da ta zo daidai nan wajajen so idan har ba ta yi ta yi ta zo ta yi testin nasa kamar yadda kuke gani nan ba ta yi ƙasa ba so mutum zai iya ƙara samun wani opportunity ɗin ya samu wani signal ɗin sannan sai ya shiga so kun ga idan mutum ya sake shiga ya kawo nan so zai ƙara fita da profit ɗinsa safe so sannan sai mutum ya sai sai ya jira idan kasuwar ta sake yo ƙasa kamar yadda kuke gani nan so mutum zai zo ya nemi opportunity a daidai nan wajajen tana zuwa ƙarshen wannan moving average ɗin mutum zai nemi opportunity na shiga kasuwa so kamar yadda kuke gani gashi nan nan ma bayan kasuwar da ta tashi a daidai nan wajajen kun gani so still sai ta dawo tana dai under control na me na baya, so amma da yiwuwar cewa wannan candlestick ɗin zai iya zuwa ya fasa wannan ainihin moving average ɗin wanda kasuwar za ta ɗan iya yiwo ƙasa kafin ta sake miƙewa so kamar yadda kuke gani wannan shine bidiyon mu na farko akan wannan balon gabat so a bidiyo na gaba insha Allahu rabbi zan ƙara kawo muku abubuwan da za ku ƙara fahimtar abin sosai zan ƙara warware muku shi insha Allahu a bidiyo na gaba so anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu